Oh. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Lahadi. To a shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin kokun san. Shirin nan dai da saba duban ko daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan muna ɗauke da shirin na duniyar mu a yau shi kuwa wanda ke bibiyar wasu lamurar suka ɗau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma tsakiya da kuma yammacin asiya baya ga hakan sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda kuma a kowane ƙarshen mako yake baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki To waɗannan da Allah sune ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wanda lokaci da fatan ku masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da ranar tafe bayan labaran duniyar. iran ta sake nana ta cewa tana goyon bayan duk wani shiri da falastinawa ke marawa baya domin kawo ƙarshen kisan kiyashin isra'ila a zirin gaza shugaba donald trump na amurka da kuma takwaransa na kasar masar za su jagoranci taron zaman lafiya kan gaza a kasar masar a ranar litinin yau al'ummar kamaru ke kada kura a zaben shugaban kasar don su kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya ce tehran na goyon bayan duk wani shiri na da Falastinawa ke marawa baya da rufin kawo ƙarshen yakin kisan kare dangin da isra'ila ke yi a zirin gaza ya yi waɗannan kalaman ne yayin wani zaman majalisar dokokin ƙasar yau lahadi kwanaki biyu bayan da jiran tsage ta buɗe wuta da amurka ta kulla tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta fara aiki galibaf ya bayyana cewa iran tana goyon bayan buƙatun gaggawa na al'ummar palestinu da ƙungiyoyin gwagwarmaya ciki har da ta buɗe wuta a zirin da kawo ƙarshen mamayewa da kisan kiyashi a yankunan da aka yi wa ƙawanya da ɗage shingen da aka yi wa yankin da sake buɗe mashigar domin ba da damar kwararar abinci magunguna da sauran mahimman kayayyaki ya kuma ƙara da cewa tsakaita buɗe wuta a gaza na da nuni da rashin nasara ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu na kawar da ƙungiyar hamas da kuma buƙatar wato da kuma neman kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su da ƙarfin tsiya a wani lokaci a gobe litinin ne ake sa ran masar za ta shirya wani taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya a birnin shar amshek da ke bakin tekun maliya wanda shugaba abdul fatah al-sisi da takwaransa na ƙasar amurka donald trump za su jagoranta wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasar ta bayyana cewa taron zai tattaro shugabanni da kasashe fiye da ashirin manufar taron ita ce kawo ƙarshen yaƙin gaza da ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya da kuma fara wani sabon mataki na tsaro da kwanciyar hankali a yankin inji sanarwar a ranar laraba ne trump ya sanar cewa isra'il da hamas sun amince da mataki na farko na wani shiri mai matakai guda ashirin da gabatar a ranar tara ga watan satumba don cimma rijiyar ta buɗe wuta a gaza da sakin dukkan fursunonin isra'il da ke hannun hamas a musayar fursunonin da palestinawa. a musayar fursunonin falastinawa kusan dubu biyu da kuma janye sojan isra'ila daga dukkan yankin gaza mataki biyu na shirin ya tanadi kafa sabon tsarin mulki a gaza samar da wata rundunar tsaro da za ta kunshi falastinawa da sojoji daga kasashen larabawa da kuma na musulmi da kuma kwance makamai daga hannun ko kuma kwace makamai daga hannun kungiyar hamas tun daga watan oktoba na shekarar 2023 hararen isra'ila sun kashe falastinawa fiye da 67,600 a gaza yawancinsu mata da yara tare da mayar da yankin kufai yau lahadi al'ummar kamaru na kada kuri'a a zaben shugaban kasar masu kada ƙuri'a miliyan takwas ne ake aka tantance domin kada kuri'a a zaben zagaye na farko da shugaban kasar mai ci paul mai shekaru 92 da ke neman wa'adi na takwas ke fafatawa a cikin makonni biyu na yakin neman zaben shugaba biya wanda aka daɗe ba a gan shi a bayyanar jama'a ba ya gabatar da gangami guda kacal a garin marwa da ke yankin arewa mai nisa ɗaya daga cikin yankuna uku na arewa inda ya sha alwashin magance matsalar tsaro da rashin aikin yi a hukumance dai 'yan takara goma sha biyu ne ke fafatawa a wannan zaben amma biyu sun janye manyan masu kalubalantar paul biya guda biyu a wannan zaben su ne isa ciro mabakari na jam'iyyar cnsf da kuma bello buba mai gari wanda zai iya dogaro da jam'iyyarsa ta undp batun tattalin arziki da rashin aikin yi da matsalar tsaro su ne suka fi mamaye yakin neman zaben mr biya na jam'iyyar rdpc ya fara mulkin kasar ne tun shekarar 1982 To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Wata kotun ɗauka kara ta Marsai a ƙasar Faransa ta tabbatar da soke dokar da ta bayar da umarnin rufe wata makarantar sakandare ta musulmi da ke birnin Nice. A cikin wata sanarwa da ya fitar loyan makarantar Stefan Guez, ya yaba da nasarar ta uku a shere tare da bayyana fatan cewa za a daina tsanantawa wannan makaranta gaba ɗaya takaddamar da ta shafi makarantar ta hana da rashin wato ta hada da rashin haske kan kudadenta wanda hukumomin yankin ke zargin makarantar da ta wato da rashin ba da haske akan inda take samun kudaden nata kamar da doka ta tanada da an buɗe makarantar ne a cikin shekarar 2016 a gundumar aryan kuma makarantar mai zaman kanta a halin yanzu tana ɗalibai guda 130 rahotanni sun ce makarantar wadda wata ƙungiya ce mai alaka da ƙungiyar muslim alpes maritim wato ke umam ke tafiyar da ita ta yi ikirarin cewa tana neman ta bi duk ka'idodin da aka shimfiɗa ana kallon wannan hukuncin da kotun ɗauka ƙara ta ɗauka a matsayin wata alamar kwantar da hankali a muhawarar da ake yi kan rawar da makarantar da ba su da ko kuma makarantun da ba su da alaƙa da addini suke takawa a faransa gwamnatin cuba ta yi watsi da zargin da ta danganta da na karya da amurka ke yi wa ƙasar cewa tana da hannu a yakin da ake yi a ukraine tana mai ɗaukar waɗannan zarge-zarge a matsayin wani makirci na siyasa da kuma na nuna ƙiyayya a cewar ma'aikatar harkokin wajen kiba hukumomi ba su da wani takamaiman bayani kan 'yan kasar kiba da suka shiga ko kuma suke shiga cikin rikicin da kansu a cikin dakarun sojan bangarorin biyu da ke rikici da juna tsakanin rasha kuma ukraine tsakanin shekarar 2023 zuwa 2025 dinnan kotunan kasar cuba sun saurari kararrakin laifuka tara da suka shafi ayyukan sojan haya inda suka yankewa waɗannan waɗanda ake tuhuma a 26 waɗanda ake tuhuma 26 hukuncin zaman gidan yari tsakanin shekaru biyar zuwa sha hudu cuba ta kuma fayyace cewa duk wani ɗaukar aiki na 'yan ƙasar cuba don shiga yakin ƙasashen waje ƙungiyoyin waje ne ke aiwatar da su wanda bai da alaƙa da gwamnatin ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ma da lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma sai lokaci kuma lokaci ne na shirye-shiryenmu na yau da kullum da zamu farawa da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha biyu ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan rabi'u uthani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya ba saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da shida da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta alif ɗari tara da casa'in da tara janar farbis musharraf babban hafsan hafsoshin soja na ƙasar pakistan yi wa gwamnatin prime minister nawaz sharif a lokacin juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif juyin mulki ne kwana guda bayan da firaminista ya sauke shi daga shugabancin rundunonin sojan kasar pakistan bayan gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar ta pakistan farbiz musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko a kasar wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa yin murabus daga matsayinsa na shugaban rundunar sojojin kasar pakistan sannan kuma da karshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar pakistan din a shekara ta 2008 masu saurare ko kusan cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau 12 ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabi da falsafa ɗan ƙasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littafai ne wannan ya sa anatole mafi yawan lokutansa a cikin rayuwarsa ya kasance tare da littafai inda ya samu damar karanta littafai masu tarin yawa a bangarori na ilimin falsafa da kuma adabi game da tarihi ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan bangarori inda shekara ta 1896 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce ta ƙasar faransa hakanan kuma a shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a bangaren rubutun adabi daga shekara ta 1920 aka hana yin amfani da wasu daga cikin littafansa a fadin kasar faransa musamman ma dai waɗanda suka shafi mahangarsa ta falsafa akan wasu matsaloli a bangaren ilimin na falsafa masu rare ko kun san cewa shekaru 655 da suka gabata a rana irin ta yau hoja shamsuddin bahauddin muhammad hafizu shirazi babban malami kuma marubucin baitocin waƙoƙi ya rasu a ƙasar iran an haifi hafizu shirazi a garin shiraz wanda yake tsakiyar ƙasar iran ya fara karatu da haddace alkur'ani mai tsarki tun yana da ƙuruciya don haka ne ma aka sa masa lakabi hafiz sannan kuma ya shiga karatun adabin larabci da farasanci muhammad hafiz shirazi yana da baiwa matuka. sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara wajen tsara baitukan waƙoƙi musamman ma dai waƙoƙi waɗanda suka shafi irfani da addini da kuma zamantakewar al'umma da tarbiyya don haka ya rubuta waƙoƙi da harsunan farisanci da larabci da kuma fannonin ilimi daban-daban an tattara waƙoƙin hafiz shirazi a cikin littafi mai suna diwan hafiz domin mahimmancin rubuce-rubucensa an tarjama su zuwa harsuna daban-daban na duniya ya rasu yana ɗan shekaru 65 a duniya kuma a kowace rana irin wannan wadda ta yi daidai da ranar rasuwarsa ana girmama shi a kasar iran kuma ana ɗaukar ranar a matsayin ranar hafiz shirazi a hukumance a kasar iran da ƙarshe masu rare ko kun san cewa yau ce ranar ƙasa a ƙasar spain wanda ƙasa ce mai faɗin ƙasa kilomita marabba'i 504 da 782 da kuma take kudu maso yammacin turai kusa da tekun atlantika da tekun bahar rum sannan kuma tana kwaftuka da kasashen portugal andorra da faransa spain na ɗaya daga cikin yankuna da al'ummomi daban-daban suka zauna tun zamanin da kuma shekaru kafin haihuwar annabi isa alaihi salam al'ummomi na finusiya da kuma carthaginia su ma sun taba zama a wannan wuri bodo ya taba zama wani yanki na daular rome a karni na bakwai meladiya kuma daga wancan lokaci ne musulunci ya isa ƙasar spain sabon zamanin spain ya fara ne daga gano nahiyar amurka da christopher columbus ya yi a shekara ta 1492 a cikin ɗaruruwan shekaru da suka biyo baya spain ta zama daula wadda take da girma da ƙarfi wadda ta mallake sassa daban-daban na duniya a cikin ƙarni na goma sha tara wannan daula ta fara rauni bayan yakin duniya na farko an ci gaba da bin tsarin sarauta a ƙasar spain har zuwa lokacin da 'yan republican suka yi nasara a shekara ta 1931 a tsakiyar shekarun 1930 na karni na 20 an kafa mulkin kama karya a ƙarƙashin jagorancin janar franco a ƙasar ta spain mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar duniya da ta kunshi wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai yi dubi ne a kan ranar bakwai ga watan Oktoba. na shekara ta 2023 lokacin da 'yan mai falasinawa suka kaddamar da farmakin nan na guguwar aksa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shahararren marubucin waƙoƙin nan na falasɗinawa mahmud darwish ya taɓa faɗin cewa da a ce isra'ila tana gaskata dukkanin jawaban marigayi yasar arfat to da a kowace rana sai ta kawo mana hare-hare ba kuma za ta bar kowane ɗaya daga cikinmu a rai ba muhammad darwish ya ci gaba da cewa ya yi kyau da ya zamana ba ta gaskata abin da yake faɗa abin da yake faruwa a nan shine yadda tunanin 'yan isra'ila yake shine cewa suna jin cewa suna da fifiko a kan larabawa da musulmi baki ɗaya musamman ma dai al'ummar falasɗinu suna yin mu'amala da su ne akan cewa ba su cancanci su rayu ba kuma su ba ma mutane ne waɗanda za su iya yin yaƙi ba haka 'yan sahiyoniya suke kallon al'ummar falasɗinu a dukkanin yaƙe-yaƙen da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi da larabawa da musulmi sai ta yi ƙoƙarin ta nuna musu cewa ta da fifiko a kansu kuma ba su da wani haƙƙi da suke karewa da sunan falasɗinu kuma a kowane yaƙin tana ƙoƙarin nuna halayya ta dabbanci da rashin in adamtaka na ƙoli domin tumɓuke rayuwar falasɗinawa daga tushenta a kan ƙasarsu ba wai kawai ƙoƙarinsu shine kawo ƙarshen tunanin kafa gwamnatin falasɗinu ba wannan shine abin da ya rika faruwa da haramtaccen ƙasar isra'ila a tsawon shekara da shekaru a rubin ƙarshe na ƙarnin da ya shuɗe al'amurra sun ɗauki wani sabon salo haramtaccen ƙasar isra'ila ta fara fahimtar cewa a labanan labari ya sha bamban janyewarta daga wannan ƙasa kuwa yana nufin cin ƙasarta da kuma samun nasarar gwagwarmaya sai dai kuma a cikin falasɗinu haramtaccen ƙasar isra'ila ta samu kanta tana fuskantar 'yan gwagwarmaya da waɗanda ta sani da waɗanda bata san irinsu ba a baya masu jajircewa yan gwagwarmaya sun nace a kan cewa babu wata hanya ta kare haƙoƙinsu idan ba ta hanyar fafutuka da gwagwarmayar ba ya yasar arfat wanda ya tsammaci ya yi wa 'yan mamaya wayo ta hanyar jejeniyar oslo ya zaci zai shiga gaban isra'ilan a gaban idanunsa yake ganin haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da sake sace ƙasar palestino da haɗamar ƙasa da aka ce a kan ta ne za a kafa gwamnati da ƙasar palestinawa wannan abin da ya rika gani da idanunsa ya sa shi kan kanshi alfaɗin ya yi kawo da ido ya kyale 'yan gwagwarmaya na kungiyar fata suna ci gaba da fada da haramtacciyar kasar isra'ila a labanan da kuma palestino wato ya kau da kai daga abin da karkashin oslo aka yarjejeniyar cewa zai aiki da shi tunda haramtacciyar kasar isra'ila ba ta aiki da yarjejeniyar to shi ma ya kau da kai akalla idan wato a gwamnatance bai ɗauki makami ba to ya ɗaga masu ɗaukar makami kafa suna ci gaba da faɗa da 'yan mamaya hakanan kuma a gaban duniya ɗin sar arfat bayan da ya fahimci yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take karya alkawali ya bayyana cewa nasarar da hezbollah ta samu a labanan ce ta jawo boran intifada karo na biyu a falasɗinu ya faɗi haka ne ba tare da ya damu da wanda zai ji abin da ya faɗa ba bugu da ƙari ya kuma bayyana wa al'ummarsa ta falasɗinu da ma duniya cewa wajibi ne fa a koma yin gwagwarmaya da makamai a yanayi irin wancan abinda aka zata daga 'yan mamaya shi shine faru sun kashe da dama da kuma jikkata jami'an tsaron gwamnatin kware-kware falasɗinu saboda rashin aminta da su da ɗaukar su a matsayin 'yan gwagwarmaya hakanan kuma sun kama wasu da dama daga cikinsu sun ɗaure su a ƙarshe ma dai shi kan shi ya sarfa ɗin suka sa masa guba suka kashe shi sai dai duk da haka ba su iya karya ƙashin bayan gwagwarmayar falasɗinu baki ɗaya ba sun shiga gaza a wannan lokacin da zuma maimaita abin da suka aikata a labanin shekarun da suka gabata bisa tsammanin cewa za su iya kawo ƙarshen gwagwarmaya abin da ya faru shine cewa gwagwarmaya ta ci gaba da fafatawa da 'yan mamayar domin kare haƙoƙin al'umma falasɗinu ita gwagwarmaya tana yin abin da take yi ne domin kare haƙoƙin falasɗinawa ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta juya baya ne a kan abin da ta yi alkawarin cewa za ta aiki da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar oslo ta amincewa da kafawa falasɗinawa ƙasa da kuma gwamnati ta ci gaba da sace ƙasa da gina sansanonin 'yan shara zauna. wannan ya faru ne bayan da ta sha kashi a kudancin labanan da aka kore ta ta fice ba cikin shiri ba aka kuma kaskantar da sojojinta a yakin shekara ta 2006 ba kuma haramtaccen ƙasar isra'ila ce kadai ta sha kashin ba an daƙile manufofin amurka a cikin wannan yanki sanadiyar wannan yaƙi na shekara ta 2006 sai dai kuma a wani jikon abokan gaba ba su daddara ba sun sake dawowa domin su sake shimfiɗa ikonsu a cikin wannan yankin ci gaba ne akan azabtarwa da jefa al'ummar falasɗinu cikin walhalu wanda tun shekara ta 1948 ya fara da kuma buɗe wasu gine-ginen sansanin 'yan share wuri zauna mafi girma a yammacin kogin jordan a yankin gaza haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta kisan kiyashi mafi girma ta kuma buɗe fagen daga mafi girma a kan ƙawancen gwagwarmaya ta hanyar yin kisan gilla a cikin labanon syria yaman da iran na ma wasu wurare ko kaɗan abokan gaba ba su tsammaci cewa gaza za ta zamar musu tsaka mai wuya ba babu wani laifi da ba su tafka ba a kan al'ummar falasɗinu tsawon shekaru biyu a jere babu ƙaƙƙautawa domin gwagwarmayar gaza ta ɗauki darussan turjiya da jan daga daga gwagwarmayar labanan farmakin guguwar a ƙasa ba wai kawai ya rusa almarar 'yan sahioniya ba ne ta fuskokin tsaro da soja ya ma sauya musu tunani a kan yadda suke ɗaukar mutanen falasɗinu musulmi da larabawa a matsayin waɗanda suke a baya da su tun gabanin wannan farmakin ƙungiyar hamas ta rika yin ishara ga 'yan sahioniya aikace an shiga wani sabon yanayi ba irin wanda aka saba da shi ba a baya kuma za a iya cewa tun daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2027 ƙungiyar ta hamas ta rika yin wannan isharar akan cewa sabon yanayin da aka shiga ba zai wa 'yan sahiyoniya daɗi ba hatta nau'o'in hare-haren da take kaiwa 'yan mamaya suna nuni da hakan yahaya sinwara shahidi ya faɗa a baina jama'a cewa za su kwato da fursunoninsu da ke kurkukun 'yan sahayoniya amma a lokacin 'yan sahayoniya saboda jin cewa suna da fifiko a kan falasina ba su ɗauki abin da ya faɗa da gaske ba abin da ƙungiyar hamas ta yi a wannan rana ta bakwai ga watan oktoba rana mai daraja ba wai kawai a kan soja da tsaron 'yan sahiyoniya kaɗai tsaya ba ya shafi dukkanin ginshiƙan da aka gina wannan haramtacciyar ƙasa ya kuma rusa dukkanin ayyukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a kan gaza wanda ta killace a tsawon shekaru goma sha takwas a wannan lokacin da akwai waɗanda suke son maɗauki abin da ya faru da cewa ya jawo kisan kiyashi da zubar da jini da azabtar da al'umma gaza sai dai kuma masu yin wannan irin kiran ba su taɓa tsayawa ko da minti ɗaya ba domin sunano da bakar ranar da 'yan sahiyoniya suka samu kansu a ciki ta bakwai ga watan oktoba duk wasu katangun tsaro da ake gani da waɗanda ba ya gani da haramtaccen ƙasar isra'ila ta gina sun rushe sun zube ƙasawar wasu a wannan rana kurari da barazana duk sun zama shara haramtaccen ƙasar isra'ila ba ta samu kanta a cikin yanayi irin wannan ba tun da aka ƙirƙire ta masu wannan irin tunani na kushi abin da ya faru a wannan rana waɗanda aka wanke kwakwale ne suka tsorata da haramtacciyar ƙasar isra'ila tun daga shekara ta 1982 da ta kutsa cikin labanan ta mamaye wani yanki mai girma na ƙasa har zuwa birnin beirut sun tsorata da 'yan sahayoniya kuma har yanzu ba su dawo cikin hayacinsu ba a wannan lokacin ba wai kawai ya zama wajibi mu yi jinjina ga mutanen gaza ba ya kuma zama wajibi mu tunatar da makiya cewa idan suna da can cewa kawo ƙarshen yaƙi a yanzu yana nufin ƙarshen gwagwarmaya to suna kurkusa yau da gobe za ta tabbatar da cewa abin da ya faru wani zango ne aka wuce za kuma a shiga wani sabon zangon ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki damewan kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum poa casa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi kantin daura kamar dama da kuke ba mu kamar karshen mako magadi da uwa da amannan arziki da damar haka muna godiya allah sa ka darke da farko dai hassan barka shugaban tafiya da kai da jama'a gidan rediyon inewa kowa fatan alkhairi muna godiya eh, ina gada sani da'u alhaska tsatsin burin akwai isu madatte sunusu madatte akwai ibrahim garin kasaki akwai eh, tsoho mai albarka akwai yahaya danno azare haɗa mai kwamfuta sumayya ina gaishe ta ina gaida mamman shehu shef jegar ne wanda ke ranku hawa jeji da magaran akwai abdulsalamu mai gyaran motuna a nan ranku hawa da magaran akwai kanina musa mai shayi a nan ranku hawa da magaran akwai zane da alifeti kuwa akwai shugaba zabiyar mai matala shugaban zan zankani na jihar da magaran eh, ba zan manta da mutari cica gangara idan sama wanda ke rediyo metama ina masa fatan alkhairi akwai kabiru sule wanda yake mai kayan gini ne bakin taransa da magaran akwai mustapha ran kirkiran dabobi a nan garkin daura akwai abdulkadir wanda yake nan magarya akwai babandi mamman wanda yake bande akwai mamman alhaji sale wanda yake saudiya ba zamanta da shugaba amma birnin gamba ba manta da alhaji sallau dan mato wato karawa akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumar mutar mai kanti da walda wanda yake nan babura da duka yan kungiyar zaɓi sanka na najeriya da nijar da duka afirka inawa kowa fatan alkhairi na gode Eh, biyu wacce hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran na gaida kowa da kowa tun daga kan shi a Mala Hassan Barka da dukkanin sauran masu tofa albarkacin bakinsu a cikin wannan gida. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi sannan ina yin marhaban lale da sake buɗe mana wannan kafa mai tarin albarka domin bayyanar da ra'ayoyinmu kamar yadda aka saba to ina isar da godiya da gaisuwa ga wannan gidan rediyo mai tarin albarka tare da jinjinawa sannan na gaishe da kowa da kowa na wannan muhalli mai magana suleiman abdullahi a garin fambeguwa ko lokal gamman a jihar kaduna najeriya na gode Assalamu alaikum gidan rediyon BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su gadau a jihar bauchin tiyar najeriya ga dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jika mai saji toro sunusi madatai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madatai da magaram abdullahi abdullahi suleiman ajeri muhammadu fulla mashiyo ina gaida muhammadu direba maruba mashiyo ina gaida yakubu rugun mayar sani dawo alaska tsatsin gaida ibrahim dan ya yare mai arsenal iliyasu yam iliyasu gulawa ina gaida attahir zakin soyayya bulbaram ina gaida muhammadu taylor Subtu ina gaida usman mai dala busheri ina gaida kabiru sule usman da magaram ina gaida mamman sani dauda cin ina gaida su unguwar tudu da magaram ina gaida dukkanin masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tilyasu yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh radio ni ne dai murtala miji ne wanda nake dangon maraɗi jamhuriyar niger eh, yau da yake mana muna gaida yan uwa da amannan arziki na gaida dukkanin masu sauraron rediyo ta yarak da kowa da kowa na fatan alkhairi ina mace fatan barka da sahiyar juma'a ina gaida sa'idu magini sa'idu magyarin radio wanda yake batasha batasha maradi bangaren bangaren arewa wajen gidan wanka ina gaida sali na tashi wanda yake wanda yake masarata ina gaida abu wanda yake antu ina gaida dukkanin masu sauraron gidan rediyo ta yarak radio mai albarka Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa su sashen Hausa mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka bin da suna Rabi mai aski shugaba na kungiyar masu kira da san radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar ina mai ka sakon gaisuwa na barka ga karshen mako zuwa gare kai karan kanka mai gabatar da shirin na Malam Hassan Barka akwai Kabiru Usman Sule wanda yake a nan garin da magaram akwai kuma eh, Omar eh, Usain Alhaji Omar wanda yake a nan garin da makarama. akwai abokina na kai na Mamman Sani Dauda Bikiman Chief Hanza akwai yakuba mai aski baba isiniya a garin noma akwai damani isubu madattai da sunushi wanda suke a nan garin madattai akwai eh, kasi moto, shugaba na reshen afirka malama amatalla da malama gala hamisu mai dan kuka dukkanin su mambobi ne su kuma kungiya masu kira su radio nan jihar ta makarama akwai uzairu abdulaziz murtala mt a meka musa gaisuwa zuwa ga idrisa dan auda eh, komanda ne na yan agaji wanda yake a nan station da magar makwabci na kuma omar omar faruku shi ma yana meka mai sakon gaisuwa na barka da karshen mako a meka sakon da sauran barka da mako zuwa ga eh, Muhammadu Dan Bare Bari wanda yake a babban birnin Yamai sana Alaska barka da warhaka a meka mun dukkanin dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da radio na jihar da magharbin na meka musu sabon gaisuwa na barka da karshen mako da karshe kuma a gaida mana shugaba eh, Musa Badamasi Kwanse da shugaban na kungiyar hadaka kulab da fada da kuma asusasan da kuma gurfama a nan jamhuriyar Nijar jihar da magaram da kewaye da karshe mai magana Rabi Alhaji Bamman da kai da suna Raba mai assalamu alaikum biyu hausa mai magana baba gambo daga nan garin tum ya sha garin jamhuriyar nijar miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga sani da u alaska tsatsun burin akwai usman mai dala bausheri akwai yakuba mai aski badaraka akwai sanus madatai akwai isu makeri madatai akwai amidu kalalabuwa wanda ke jihar fa na so kuma kamun sakon gaisuwa ta zuwa ga umar iyasu yakubu digawa Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tilias Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su garau a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jika mai saje Toro, ina gaida Sunusi Madattai da Magaram, ina gaida da haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu maɗattai da magaram ina gaida kwamarat ibrahim lara gafta ina gaida iliyasu m iliyasu gulawa ina gaida abdullahi adamu antawa ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu sunusi garin duna ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida kwamarat ahmad afansi bajoga ina gaida mamman sani daudacin wazza ina gaida tasi unguwar tudu da magaram ina gaida sani dawo alaska burum ina gaida muhammadu taylor subdu ina gaida abtahir zakin soyayya bulbaram ina gaida usman mai dala busheri ina gaida idris abdu tamsuwa ina gaida fatima sharifiya m ahmad ina gaida sumai abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida fatima sani adamawa ina gaida malama hafiza abdullahi ina gaida dukkanin masu sauraron wannan gidan rediyo na boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tilias yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita itas gadau a jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullah Sahel Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Da yake yau Juma'a ne za mu yi amfani da wannan damun da kuke bamu don mu da zumunci da 'yan uwa da amanan arziki. Farko ina gaida abokina Ibrahim Haruna mai anguwa mazauna a ƙasar kameru e, eh, ina gaida abokina sani da'o alaska ma'aikaci a gidan radio martaba a garin tsatsunburu kuma ina gaida sanusi maɗatte da isu makeri maɗatte a jihar da magaram da usman maidala bausheri babaye gambo da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan da kabiru sule usman a bakin kasuwar tiransa da muhammadu dan bare-bari da isa tsoho abubakar mai albarka a nyame da abokina a eh, haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwansa su mai a shi a sarakuna alaikum sashen hausa na muryar musulunci na rediyon tehran mai magana zakariya salifu daga nan gidan rumshi kamar yadda kuke ba mu dama yau ma zan yi amfani da wanga karshen mako in gaishe da yan uwa da amana arziki a masu adamu shamuwa mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alhassan mai shago a bakin tashar gidan rumshi da labodun ma mai shago a bakin tashar gidan rumshi da mutar isuhu da ke maradi da awal mai sai da man fetur da ke bakin tashar gidan rumshi sauran sun hada da sani alaska dawo daga nan har zuwa da'irar tsatsun buru da dawo mai kwamfuta da ke mayama da iliya mai shayi garken daura nigeria sashen hausa na muryar musulunci radio ta na tashi lahiya mai magana zakariya salifu daga nan gunduma gidan rumshi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen wasu na BOH da farko kuna tare da haɗari da mai kwamfuta mai yama local government Kebbi Najeriya memba daga muryar matasan lahiya Afirka. To da farko ina gaida Malam Hassan Barka jagoran wannan tafiya ba zan manta da Adamu iya hanza daura kwamar Ilyasu Yakubu da gawa Sanusi Madatte da magaram Isa Jika mai saje Toro zaki so dangi zomawa. Akwai Firdausu Ibrahim Na'ibawa akwai Sumaya Abubakar shi sarakuna akwai kuma Isa Abubakar tsoho mai albarka akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Usman mai dala Bushiri akwai Sani Dawu Alaska tsatson buron akwai kuma Kwamar Ibrahim Lara Gabta akwai Ibrahim mai wankin hula a garin Yagoda a Kimba jihar Niger akwai kuma Yusuf Madatte da Magaram akwai Ibrahim Dan Fulani nan yayari akwai yahaya na azari a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebe a najeriya memba daga murya matasan lahiyar afirka To Marilla, ina ga kai ne ma zan sha barki a cikin shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da suna maka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta bata lokaci ba bari mu garzaya mu gabatar muku da mawaƙinmu na gaba wanda zai baje kolin sa a cikin shirin namu na yau domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana wato ali watanko masu iya magana da yana cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya kötü sizde Unutmayın bizi sizde Uca dağlar koca dağlar Uca dağlar koca dağlar Çensiz dumansız olmayın Karsız boransız olmayın Gelsem ama an gaishe da ali watanho fiyacen mawaƙi a nan ƙasar iran inda ya baje koli na irin waƙa da ta mana a cikin shirin namu na yau da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su bari in jadan zamun shirin a nan saboda ƙarancin lokaci sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙi na daban amma kafin nan a madadin waɗanda ko su a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng Cimli firişteler Ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısız siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canın kurban olsun size o Uykusuz gözlerize Biz Kölge istedi dinceler, Ey sağlık sen kerinde Başuca resmendeler İndi bütün dünyada Ucalıp duradıyız Kabul olsun idler Hak seven cehadıyız Ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanık Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısız. Siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canım kurban olsun size O yuxusuz gözlerize İstirablı lehzeler Kölge iste binceler Ey sağlık sen kerinde Başuca mendeler. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.